كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ياكو الأمر النبي محمد kun kasance mafiya alherin al'ummomi a cikin imaninku da ayyukanku da Allah ya fitar da su ga mutane, kuma ku ne mutanen da suka fi amfanar da mutane, kuna umarni da kyakkyawan aiki wanda shari'a ta yi nuni zuwa gare shi, hankali ma ya nuna mai kyau ne, kuma kuna hana munanan ayyuka waɗanda shari'a ta hana kuma hankali yana nuna muninsa sannan kuna yin imani da Allah imani na gaskiya wanda aiki yake gaskata shi da a ce ma'abota littafi daga yahudu da nasara sun yi imani da annabi muhammad da ya fi alheri a gare su a duniyarsu da lahirarsu daga cikin ma'abota littafi akwai kaɗan waɗanda suke imani da abin da annabi muhammad ya zo da shi amma mafi yawancinsu suna barin addinin allah da shari'arsa